gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma bakwai ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan batun kirkirar 'yan sandan jihohi a Najeriya. ka duba a baya an taba irin wannan experiment din inda ya zama cewa duk dan sandan da za a tura su wanda kowa za a tura shi jihar to tambayin da za ka yi me yasa wannan din lokacin nan bai yi ba me yasa wannan gwajin da aka yi bai kai mu ga cin gashi ba har kuma aka sake dawowa yadda ake yanzu. akwai batun kirkiro 'yan sandan jihohi ana ganin zai taimaka wajen magance matsalar tsaro da ake fama da ita a najeriya haka ne don haka ne a zauren na yau da gobe wakilin sashen hausa hassan maina na ya tattauna da dr kabiru masani akan harkokin tsaro da tsohon hafsan sojoji kwamanda musa isa muna kuma tafe da kaɗan daga cikin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan batun kirkiro 'yan sandan jihohi ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce hakan yana da alfanu sosai matukar dai gwamnoni ba za su yi amfani da su wajen muskunawa abokan adawansu ba. Sai amsar Kabiru Jika Karaye Sokoto inda ya ce ni kam ina goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi saboda ko ba komai matasa za su samu aikin yi da kuma ƙara samun ingancin tsaro. Sai kuma amsar Amadu Abacha Mashina inda ya ce kwata-kwata ba mu goyi bayan kirkiro 'yan sandan jihohi ba a kasar mu na Najeriya saboda idan an kirkiro su gwamnonin jihohi ne za su rika amfani da su wajen cin zarafin 'yan adawa. Sai amsar Muhammad Gali Muhammad Sambaju inda yace ce bana goyon baya duba da yanda a yanzu ma gwamnoni ke cin karansu babu babbaka a yayin da ake gudanar da zaben ƙananan hukumomi balle a ce kuma an ba su 'yan sanda. To sai kuma Isa Suleiman inda yace ce a wannan kawai wata dama ce gwamnoni za su samu wajen musgunawa abokan adawarsu shine kawai. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Comrade Bala Usman Karasuwa inda ya ce shakka babu 'yan sandan jihohi za su samu 'yan sandan amshin gamnoni. Kamata ya a gyara tsarin aikin 'yan sanda ba ƙirƙiro wasu ba. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina a zauren yau da gobe. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe. Za mu duba batun nan ne kan batun kirkiro 'yan sandan jihohi. Ina tare da masana tsaro guda biyu. Akwai Dr. Kabiru Adamu wani kwararre kan sha'anin tsaro da kuma ɗaya masanin tsaron tsohon hafsa a rundunar sojin saman Najeriya Win Commander Musa Isa Salman. Kwanan ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya karbi rahoton wani kwamiti dangane da gyaran fuska da za a yi wa rundunar 'yan sanda ta musamman wato sas mai yaƙi da 'yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane Karɓan wannan rahoto wato ya haddasa cece kuce a cikin ƙasa dangane da batun amfani ko rashin amfanin kirkiro 'yan sandan jihohi a najeriya wato batun kenan da muke son dubawa tare da ku a wannan zore namu dr kabiru adamu zan fara gare ka ko da lokacin da shi mai girma shugaba muhammadu buhari ya karɓi rahoton wannan kwamiti ya umarci kuma wato a bashi wani rahoto na musamman dangane da farar takarda da za a kara fitarwa dangane da Gyalan gyaran fuska a rundunar 'yan sandan Najeriya inda wasu ganin cewa akwai bukatun a kirkiro 'yan sandan jihohi da kuma kananan hukumomi. A matsayinka na masanin tsaro eh, me zaka ce dangane da amfani ko rashin amfanin kirkiro 'yan sandan jihohi da kuma 'yan sandan kananan hukumomi duba da yadda kasan nan ke cikin halin ni yasu dangane da sha'anin tsaro. Ba shakka wannan batun kirkiro 'yan sandan jihohi da na kananan hukumomi abu ne wanda an dade ana ta maganganu a kai idan muka diba wa'yansu kasashe wa'yanda ke tahiyar da mulkin demokrasiya lalle suna da irin wannan tsari akwai 'yan sanda na tarayya sannan akwai 'yan sanda na jihohi har da ma na wato ƙananan hukumomi wa'yanda ke karkashin jihohin to amma abin tambaya shine su wani irin tsari ne suke da shi wanda har ya ba su dama su gudanar da wayannan mataki-mataki na hukumar 'yan sanda Eh, na farko akwai ingancin doka yadda shi wanda ke mulki misali a ce in gwamna ne in ma shugaban kasa ne yana mutunta tsarin mulki to in muka ɗauki wannan ma kawai muka tsaya a gida Najeriya kaga akwai rauni a nan to lalle ko idan muka diba a irin zamantakewar da muke da shi yanzu a Najeriya babban misali ma yadda ake ɗauka ko ƙabila ko addini a yaɓa ma ko laifi yadda a turanci muna ce mishi profiling kaga mutum ya yi laifi to kwan a duba laifin da yi sai a duba wani kabila ne ko kuma wani yare ne ya fito baya an samu jihohi a gurguje zan iya bayar da guda biyu akwai jihar ekiti inda aka samu 'yansu kabilu saboda wa'yansu daga cikinsu sun yi wani laifi aka yi maka kabilun gaba ɗaya jam'i to irin haka a irin wannan yarin sai muka je jihar benue wadda a nan ma an samu irin haka Eh, akwai kabilun da aka ce daga cikin tsayin sun yi laifi to aka zo aka yaba ma kabilar gaba daya to in haka inda irin wannan tsarin ake tafiya da shi babu abin da zai hana gwamnonin nan su auka ma wayannan kabilun gaba daya saboda wannan tunanin da suke da shi to babban hatsarin irin wannan kenan tsarin da muke da shi bari zo wurin shi win commander Imai Salman kaji da kai tun bayan da kawar gidan soja kana ta harkokin tsaro ne a cibiyoyi na kasa da kasa da sauransu idan muka duba batun nan na 'yan sandan jihohi a gaba daya kai aya kake kallon al'amarin ne eto eh um, kamar yadda shi dokta ya faɗi abubuwan da za a duba su ne um, menene ya sa har yanzu su eh, ita hukumar 'yan sandan da muke da ita a yanzu me yasa ba ta aiki ko kuma yadda ba ta aiki yadda ake so ah, idan ba an duba irin wa'in abubuwan ba wa'inda su ne kuma dokta ya zayyana akwai ah, ah, maganan rashin monitoring and evaluation akwai rashin auditing da sauransu ba a sa ido kuma ba tantanci ga abin da ya kamata su yi kuma a tabbatar da cewa sun yi haka din idan ba haka aka yi ba to ko da 'yan sanda kashi dubu aka yi dukkan matsalan da ba ta mu ba saboda ba karancin su bane ko karancin kuɗi ko kuma rashin wannan amma eh, rashin amma wasu daga cikin masu bin diddigin wannan sha'anin tsaro suna koken cewar yawancin 'yan sadan tarayya da ake kai su jihohi misali akwai rashin sanin ainihin wuraren ma da suke aiki a ciki yanzu ka ɗauki misali kamar wannan 'yan bindigar suke kai kuma a yawancin jihohin da suke yammacin arewacin najeriya irin su zamfara sokoto katsina kaduna da sauransu wasu masu lura da kan sha tsaro suna ganin cewar da a ce 'yan sandan 'yan asalin wuraren ne ai sun san wuraren sun san sako-sako da dazukan wurin watakila nasarar da za su iya cimawa zai fi nasarar da 'yan sandan tarayya za su iya cimawa ba ka gani haka? ka duba a baya an taba irin wannan experiment din inda ya zama cewa duk dan sandan da za a tura su wanda kowa za a tura shi jihar shi to tambayin da za ka yi me yasa wannan ɗin lokacin nan bai yi ba me yasa wannan gwajin da aka yi bai kai mu gacin gaci ba har kuma aka sake dawowa yadda ake yanzu to ni abin da nake son an sa wannan shine cewa shi kundin tsarin kasan eh, nan ba wai ya ɗauke komai ba ne na security daga wurin su gwamnonin ai kowane gwamna akwai allowance ɗin da aka bashi wanda za su iya kawo wasu abubuwan da za su taimaka wurin tsaro wasu jihohin sukan kafa irin ko a ce kaman kaduna za a ce irin su castelia da sauransu so alaman cewa kundin tsarin doka a ƙasa ya ba su daman su yi irin wa'annan abubuwan wa'anda za su iya samo intelligence da kuma community policing wanda ai haɗin kai za a yi tsakanin wa'anda institutions ko kuma organizations da su suke da doka ta ba su Uh, ikon kirkirowa wa'inda suke kuma suke kirkirowa yanzu dan zaga cewa an samu wa'inda idan su suka samu wa'inan bayanan aka samu akwai haɗin kai eh, amma kana maganan haɗin kai kasan mun san lokacin da tsohon gwamnan zamfara abdul aziz yari abubakar yake koken cewar shugabannin tsaro a jihar shi ba sa ba shi cikakken haɗin kan da ya kamata har ma ke cewa shi ya ma cire wannan rigar ta babban jami'in tsaro na jiha wato chief security officer tun da ba shi da wuka da nama a kansu zan ce wannan dai kawai magana ne saboda idan ka duba ai ba jihar zamfara kaɗai ake da police commissioner ba kuma ko a jihar zamfara ko kuma wasu jihohin ai akwai abin da ake cewa state security council wanda shi gwamnan ne ke shi ne shugaban wannan state security council kuma duka jami'an tsaro na gwamnatin tarayya da aka tura wurin duk suna karkashin gwamnan ne a wannan council din so ba zan ce ba za a samu sanda za a dan samu wani sabani tsakanin shi commissioner 'yan sanda da kuma ko gwamna ko kuma wanda ya kamata ya kula da wannan amma duk inda aka samu wani ya gan ciwon idan aka samu wanda ya jajirce ya gan ciwon ba abu da ya kamata a ce ya hana samun tsaro ba a jiha saboda haka ya fi wannan ba maganan kawai a ce saboda commissioner of police cewa baka da iko kansu kuma idan ma ka duba ai yadda tsarin yake ba wai baka da iko bane gaba ɗaya a kan shi ai idan aka turo shi jahanka an turo shi ne taimaka ma kana da kuma hurumin da za ka complain cewa sau nawa kuma ake nuna gwamnonin suka nuna cewa ba su son su yi aiki da wannan kwamishinan da sauransu kuma akan canza. Dr. Kabiru Adamu ya dawo gare ka. Dazu kana wani magana sai na yanke ka kuma za ka ci gaba? yawwa batun matsalolin da ke tattare da aikin 'yan sanda matsala guda wadda take da muhimmanci shine mu fara matun daga wurin daukan su 'yan sandan eh, ta yaya ake daukan 'yan sandan ana bin tsari wadda ya dace a tabbatar da cewa wanda ya cancanta ya shiga aikin dan sanda in muka diba baya a tarihinmu an yi lokacin da sai fa bara gurbi wanda Allah na tuba al'umma ta rasa abin da za ta yi da shi shi ake turawa ya aikin yan sanda har da ya arewa ban san yadda yake ba a jihohin kudu amma lalle a arewa mu yana tabbata haka ne sannan yanzu kuma aka zo wani yanayi wanda irin report report report da muke ji sai wanda wanda ya bayar da kuɗi ko wanda ke da wani irin gaggalihu kafin a ɗauke shi aikin 'yan sanda to mataki na farko abu na farko kenan abu na biyu amma bayan an ɗauki 'yan sanda wani irin horo ake ba wato training kuma ni abin da ke bani mamaki shugaban kasa buhari a lokacin da aka rantsar da shi na farko a shekara sha biyar ya nuna cewa ya san da wannan matsalar na cewa akwai gibi na horo tsakanin yadda 'yan sanda ke aikinsu da gabatar da shaidu ga Eh, wato eh, bangaren eh, wato judiciary Eh, alkalai kenan yadda zai tabbatar da cewa an hukunta da mai laifi har yi alkawari ga lokacin cewa zai tabbatar da cewa an ba ma 'yan sanda da sauran jami'an tsaro horo wanda zai taimaka musu wurin irin wannan aikin don duk yadda mai laifi yake da laifi idan wurin kama shi da gabatar da shi ga eh, kuliya ba a tattara shi duba wanda zai gamsar da alkali har ya hukuntar da shi to za ka gaba a hukuntar da mai laifin nan ba to alkawarin da shugaban kasa buhari ya mana kenan ga lokacin wanda kuma muka waiwaya muka diba baya a cikin shekarun nan hudu da ya yana mulki ba mu ga an yi irin wannan horon ba abu na uku wanda ke da muhimmanci uh, uh, kayayyaki na aiki uh, wanda turanci ana ce mai equipment wato tun daga abin da ya kama daga bindiga yawwa zan zo kan wannan dr kabiru adamu um, wani commander salman idan muka duba waɗannan a gaba ɗaya misali kai a tunaninka 'yan sandan jihohi suna da muhimmanci ko kuma a tafi da yake a yanzu haka To su ni abin da nake sa a duba shine cewa su 'yan sanda a ce ko na jihohi ko na tarayya idan fa ba a koma an duba menene matsalar ma maganar tsaron ba gabaɗa to idan ko da ma 'yan sanda dubu za mu kirkiro a ce akwai 'yan sandan jiha akwai 'yan sandan na local government ko kuma kai ko da ba 'yan sandan gida ne a ce kowane gida na da nasu 'yan sandan ko kuma kowane unguwa duka abu ɗaya za a samu ba nan ba ne ko kuma yawan su ko kuma wannan din eh yawan na da amfani amma idan aka sa sai ga ciwon abin da ma za zai kare ana yi shine cewa za ga kowa na faɗa da juna an sha zuwa ciwon a ga ciwon kamar yadda ma muke da wa'annan agencies in dukkan su na gwamnatin tarayya ne amma ka ga ba haɗin kai ba a aiki tare idan mutum ya samu samu wa'annan wa'annan information din na sirri da sauransu ba a sharing tsakanin wa'annan Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma ga ci gaban hira Hassan Maina Kaina a zauren yau da gobe. To tun da ka zo maganan addu'a mai matsalan bari kuma ga dr kabiru adamu idan muka duba matsalan rashin kayan aiki na ɗaya daga cikin babbar matsalar a tarihin najeriya babu shugaban ƙasar da ya saya wa 'yan sanda kayan aiki sosai masu yawan gaske kamar shugaba shehu shagari amma wannan shugaban ƙasan ne yanzu muhammadu buhari lokacin da ya karɓi mulki ba ɗaya kwace kayan aikin daga hannun 'yan sanda bai wa sojoji saboda an samu su duk wani abin da kake tsammani idan kayayyakin aiki tsakanin makamai da motoci da sauran abubuwa da sauransu dr kabiru adamu akwai wannan koke-koken kuma ni na sha magana da manyan 'yan sanda suna gaya min asiri cewar shugaba muhammadu buhari gaskiya bai cika damuwa da aikin dan sanda ba kuma wannan zargin nasu kama akwai ƙanshin gaskiya kai domin kwanan nan mun san lokacin da aka kaddamar da jirage guda biyu a baya nan kenan sati ɗaya ko biyu da suka wuce na yaƙi a nan abuja mun san lokacin da aka kaddamar da wasu sabbin jiragen a kaduna mun san lokacin bai wuce sati uku ba yanzu sojojin najeriya sun karbi sabbin makamai daga slovenia kullum mukan ji ana cewa an sayo sojojin sama sojojin kasa sojojin ruwa sabbin makamai amma a zahirin gaskiya mu taɓa jin an ce yau za a je a kaddamar da kayan aikin da aka saya wa 'yan sanda ba ban sani ba ko kai ma ka amince cewar eh, gwamnatin najeriya tana yi wa shirin samarwa 'yan sanda kayakin aiki sako-sako abin da zai nuna mana wannan bayani da kai zahiri shine jawabin da shi shugaban rundunar eh, hassan sojan rundunar kasa Yayi ma 'yan majalisa a wurin kare eh, budget dinsa da ya yi yadda ya nuna cewa duka duka na gani ba wata ɗaya ba da aka yi wannan ya nuna cewa 'yan sandan ƙasa suna operation operation a jihohi 36 da ke kasar har ya ƙara da cewa kudaden da ake ba su bai ishe su ba a ba su kudade kuma abin ma da ya bani tsoro ya tayar min da hankali kar a sa ido akan kudaden da aka ba su a gaban majalisa ya wannan maganar kuma sai naga ga cikin su 'yan kwamiti ɗin majalisar ba wanda ya yi mishi wannan ya yi mishi gyara ya ce fa kasancewa 'yan eh, sojoji na jihohi shida bai dace ba a mulkin demokrasiya a ce sojoji an zuba su a jihohi talatin da shida bai dace ba a tsari na doka yadda mu muka sani dai na tsaro 'yan sanda su ke da hurumi da kuma dama wadda kundin eh, tsarin doka kasa ya basu na kula da tsaro na cikin gida na son jaddada wannan tsaro na cikin gida aikin soja ba tsaro ba ne cikin gida to idan har eh, mulkin eh, gwamnati shugaba buhari ta bayar da wannan damar na cewa sojoji sun zo sun mamaye jihohi 36 suna irin wannan operation operation din bai dace ba kuma ni ba bangaren zartarwa ba zan ba ma laifin na bangaren eh, wato majalisa ita ke da wannan laifin wadda har shi hafsin soja na ƙasa yana da dama ya zo gabanta ya irin wannan furici kuma ba a gyara shi ba haka akwai matsala Eto eh, to amma dr kabiru Adamu ai sojin ba su suka kai kansu ba umarni aka su je su wani abu eh to amma kuma akwai abin da mu muke fahimtar mu wanda ya nuna cewa ban sai da zan fassara shi da Hausa ba amma da zan faɗe shi da turanci wato abin da muke ce ma political economy na funding na, na security wato irin kuɗaɗe da ake sakar ma su wa'annan wato jami'an tsaro wanda har ya samu dama wanda kusan gaskiya suna azurta kawunan su dalilin da na kawo wannan maganan ai a matsayinka na shugaba irin hafsa na rundunar soja ya kamata ka kare mutuncin wato naka Uh, uh, wato uh, wurin aiki a wannan farkin na magana wato soja kenan sa soja ya yi irin wannan aiki na cikin gida na farko ya kawo reni ya kawo zubewar martabar wato ainihin sojan najeriya kuma ko yaushe da ni da kai da su 'yan majalisar da shugaba buhari kullum cikin kukan muke cewa 'yan sandan najeriya ba sa aiki sorry ban yanke ka ba idan muka duba irin kalubalen tsaro da muke fuskanta a cikin gida yanzu akwai wasu abubuwan da ana ganin da gaske ya fi karfin dan sandan kundin tsarin mulkin najeriya akwai sashen da ya ba su damar cewar duk lokacin da wata hayaniya ta fi karfin 'yan sanda a iya kiran su domin su taimaka ko baka ganin cewar wannan kundin tsarin mulkin najeriya shi ya ba su daman shigowa cikin al'amuran tsaro na cikin gida ɗaya kenan na biyu kuma shine kasan sojojin nan ba wai ana rigima su za su kawo kansu wurin ba sai shugaban kasa ne kadai a tsarin mulkin najeriya wanda ke da izinin baiwa soja umarni su fito ba kan la'akari da abubuwa guda biyun eh haka ne eh, ba shakka akwai bangare a cikin tsarin eh, kundin tsarin dokar kasa wanda ya ba da wanda ya bayar da wannan daman cewa idan matsala ta kai matsala har ya ya su yan sanda sun kasa shawo kan matsala a kirawo yan sanda to amma ina tabbatar maka da cikin shekara hudun nan da ma gwamnati na baya sun tsaya sun fuskanci matsalolin da ke wanda ya shafi aikin 'yan sanda an gyara to na tabbatar maka da bai dace ba abinda nake son jaddada ba a mulki na demokrasiya ba daidai ba ne ya zan an samu sojoji suna irin wannan ayyuka lalle ba daidai ba ne babu kasar da zaka je inda ake mulkin demokrasiya ga haka to barin haka din ya ci gaba hatsari ne ga ainihin martabar hukumar soja idan muka koma da kan tambayan ka na farko yadda za a gyara wannan wato har a tabbatar da cewa su 'yan sanda sun shigo sun yi ayyukansu dole ne mu fuskanci menene matsalarsu kuma a baya na faɗa abubuwa biyu wanda in aka gyara su za a ga canji nan da nan wato sa ido akan yadda suke ayyuka ta gudanar da kudaden suke nan wato abinda ake ce auditing a karfafa shi sannan abu na biyu monitoring and evaluation shi ma kanshi sa ido ne amma a nan ba kuɗaɗe ba a ainihin yadda suke gudanar da ayyukansu akwai shi yasa ni ba na cikin wayanda suka amince da cewa 'yan sanda ba su da isasshen kuɗaɗe. ni na yi wani bincike na kai kaina ta bayan fage na gano cewar gaskiya yawancin kasan kuɗin 'yan sanda ba a saki masu abin da ka rabi a shekara ba a ba su wannan kuɗin gaskiya za a ce an yi kasafin naira biliyan kaza a rundunar 'yan sanda amma an kaje kai magana da jami'an za su kamata ka takardun wani gace abin da aka ce an ba shi din ko rabin su bai kai ba. Bala ta bari bari kai ka. Eh. A tsari na tsaron kasa akwai abubuwa goma wanda a dai bisa ga ilimi na sanayyar wato laifuka na kasa wato criminology akwai abubuwa goma wanda 'yan sanda suna da dama na su karɓa kuɗaɗe daga wurin za mu zo kan guda goma nan bari da kanka win commander ko da na san kai soja ne ba ni za a yi ka kware wa yan wanka sojoji baya amma ina son ka magana zuwa matsayinka na farin hula kar ka shigo da abin da batun ke cewa bias cikin magana ɗazu nake gaya wa dr kabiru adamu cewar a nan tsohon kwamishin 'yan sandan lagos abubakar tsab ya mana koken cewar a lokacin da shagare ke mulki ya saya wa 'yan sanda kayakin aiki da motocin aiki da makamai da komai da komai na aiki irin na bala'i da a ce an ci gaba da haka din da yanzu kila 'yan sandan najeriya a duniya suna cikin guda goma na farko amma zuwan gwamnatin soja ga gashin jagorancin muhammadu buhari ta kwace duk waɗannan kayakin ta baiwa sojoji kuma daga lokacin aka fara samun rashin kula akan harkokin aiki na 'yan sanda har kawo zuwa yanzu bari baka misali guda daya akwai wani babban dan sanda da muke magana da shi ya ce min shi a tsarin siyasa da ake ciki a najeriya bai goyo bayan ma a zaɓi tsohon soja zama shugaban kasa wani ce misa ran kai dade ya ce min saboda ya san babu yadda za a yi soja ya taimaki aikin dan sanda sai na ce ko kana da hujja ya ce ah ai kai dan jira ne kana da rahotannin tsaro sau nawa sojin suka je da kai ake ta kaddamar da abubuwan su an yi jirgin yaki a nan an yi jirgin ruwan yaƙi yaki a nan an yi tankar yaki a nan ya ce musu nawa ka zo kaddamar da kan na yan sanda in zaka magana tsakaninka da Allah ya labai baka jin cewar ana shakulatin bangaro da 'yan sanda musamman wurin tanadar musu da kayan aiki in aka la'akari da abin da ake wa sojoji. Malam Hassan zan yi kokarin kan kokari na kan na zama bias kamar yadda ka faɗi. Amma abin da nake son na gaya ma shine cewa akwai abin da ake ce ma military grade equipment. Gaskiya ban san wa'annan makaman da ka ce an sayo ma 'yan sanda da aka kwace ba so ba zan yi tsokaci a kansu ba. Amma a kowace ƙasa ko kuma a ko ina akwai military grade equipment wa'anda soja ne kawai ake ba ma irin waɗannan makaman ba a yi su na ɗan sanda ba da sauransu saboda haka duk da cewa ba san wa'annan makaman ba amma kila a lokacin nan ana ganin cewa wa'annan makaman sun wuce na police sun zama military grade equipment kuma idan ka duba da shike kullum muna koyi da wa'anda kasashen da suka ci gaba da sauransu ko a america inda in aka samu tashin hankali zaga akwai irin equipment din da uh, uh, yan sanda ke amfani da shi akwai wa'anda national guard ke amfani da shi ko uh, nasu din sannan har a kai ga soja duk da cewa yawanci sojoji ba su shigowa ga matsalolin da suke da su na cikin gida saboda haka tambayan da za mu yi shine cin wani irin makamai ne aka siyo idan ka duba aikin shi dan sanda kullun shi dan sanda yana tare da jama'a ne dan sanda yana tsaron gida ne citizens 'yan ƙasa ba a yi shi bane saboda zai zo ko ya hallaka wa'annan mutane da sauran a madadin soja wanda shi aikin shi an dama aini duk wanda aka kawo wannan ana magana yaƙi ne na ɗaya kenan sannan na biyu game da maganar cewa ba a taɓa kaddamar da abu kaza ba ba a kaddamar ai akwai wa'anda aka kaddamar akwai sanda aka sayar ma hukumar 'yan sanda jiragen sama a lokacin mulkin buhari nan a ah, ni ba maganan kowace gwamnati ne ke ah, magana ba ni ina dai maganan gwamnatoci eh, ko ai matsalan shine eh, cewa kafin ka ci misali irin kalubalen da najeriya take fuskanta na cikin gida a halin yanzu eh. ya fi na kowane lokaci a tarihinta a baya hmm. wannan ne ma sa gwamnatin najeriya a yanzu karkashin muhammadu buhari ta dage wurin siya wa yanzu misali idan ka yi dauki misali jirgin saman yakin nan a super tucano da za su sojojin sama najeriya masana suna cewa kudaden wannan jiragen ya kai kasafin kuɗin sashen tsaro na shekara biyu misali hmm. an siya wa sojojin kasa motocin yaki tankokin yaki kwanan ma an kawo musu makamai da sauransu sojojin ruwa an kawo musu jiragen yaki daga china amma har yanzu yanzu bamu ji cewa yau ana kaddamar da wasu kayakin aiki ko da ciya gas nan ne misali a ce yan sanda ba to ai inda zan kai ka kenan saboda musamman bayan an faɗi cewa ga irin makaman da ya kamata a sai mu kowane da sauransu sannan ya kamata ko mu ƙara koma mu ce to me yasa su hukumar ɗan sanda ko da idan ka duba su sojojin ko akwai abin da ake ce ma refurbishing wato sukan je su duba irin makaman da suke su ko kuma kayan aikin da suke da su waɗanda suka tsufa suka daina aiki sai a kai su workshop a duba a ce to wannan ba za mu samu sabbi ba amma da ya za mu iya gyaran wannan saboda tattali to kuma an koma ga inda doctor ke magana kenan shin wane ne ke zuwa ya auditing din abubuwan da police ke yi wa ke auditing din kuɗin da suke kashewa ko kuma ake aika masu wane ne ke oversight din abubuwan da ake kullun da makaman da kayan aikin da ake samu daga federal government karfa ka manta federal government na bamu hukumar yan sanda kuɗi duk jihohi kuma yadda na sani jihohi na tallafa ma hukumar yan sanda da kayan aiki to idan kuma tambayan da so ya kamata mu sake duba mu koma da wannan tambayan na cewa menene ake da wayannan kayan ya ake kula da wayannan kayan kai ka sani idan aka ba da wayannan kayan ko da motan hawa ne ka bata shekara ɗaya ka koma gani workshops nawa ne ke aiki a ƙasan nan kuma da idan ka koma da can baya akwai su me ya kawo taɓarɓarewa waɗannan workshops ɗin yau sa'adu zungur ke kira da abu mai karsashi zaman lafiya da juna. zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwa na a awan to zara ki gaya ba ko ke kina da ra'ayi akan wannan batu ni dai ba abin da zan iya cewa akan wannan batu sai dai mu yi addu'a Allah ya kara kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Mm. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Nisha Dubinsky tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya ku shakata kuma da wannan wakar. Sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu sirrin sarari da kuli. in ka sallada aiwa bauta da sani a cikin biniya Amfanin ilimi aiki da sanji bisa sun kaya side.